Hausa Basic Course, Unit 7, Basic Sentences. Sannu, sannu, sannu da aiki shehu, sannu da aiki shehu, yawwa, yawwa, yawwa, sannu kadai. yawwa sannu ka dai baka zo ba baka zo ba alƙalami alƙalami baka zo da alƙalami ba baka zo da alƙalami ba komai komai ban zo da komai ba ban zo da komai ba me me yayi yayi za a yi za a yi ruwa ruwa ruwan nan ruwan nan me za a yi da ruwan nan me za a yi da ruwan nan ba ta zo ba ba ta zo ba ya ɗauke, ya ɗauke. Halima bata zo ta ɗauke ba? Halima bata zo ta ɗauke ba? Ba ku zo ba, ba ku zo ba, taro. taro ba ku zo taro ba jiya ba ku zo taro ba jiya Ee, ba mu zo ba Ee, ba mu zo ba har yanzu ba su zo gidanka ba har yanzu ba su zo gidanka ba? Ba a zo ba, ba a zo ba, ya gyara, ya gyara, I, ba a zo an gyara ba. E, ba a zo an gyara ba. Grammatical drill. Grammatical drill 7-1-1, Verb. Negative perfective. Ba mu zo aiki da shehu ba. Pronoun. Ba mu zo aiki da shi ba. Ita. ba ta zo aiki da shi ba su ba ta zo aiki da su ba ku ba ku zo aiki da su ba ita ba ku zo aiki da ita ba, ni ban zo aiki da ita ba, kai, ban zo aiki da kai ba, shi bai zo aiki da kai ba. Mu bai zo aiki da mu ba. Su ba su zo aiki da mu ba. Ku ba su zo aiki da ku ba, an ba a zo aiki da ku ba, ni ba a zo aiki da ni ba. Ka zo aiki da rana jiya? na zo aiki da rana jiya. A'a. A'a, ban zo aiki ba da rana jiya. Musa A'a, Musa bai zo aiki ba da rana jiya. Halima A'a, Halima ba ta zo aiki ba da rana jiya. Su A'a, ba su zo aiki ba da rana jiya. ya gaya wa Halima akwai aiki yau. Ni Na gaya wa Halima akwai aiki yau. Negative Ban gaya wa Halima ba akwai aiki yau. ita ba ta gaya wa Halima ba akwai aiki yau, shi bai gaya wa Halima ba akwai aiki yau, su ba su gaya wa Halima ba akwai aiki yau. Har yanzu ba ta dawo daga kasuwa ba. Shi Har yanzu bai dawo daga kasuwa ba. Su so, har yanzu ba su dawo daga kasuwa ba. An har yanzu ba dawo daga kasuwa ba. Negative transform drill. In the following drill, after each affirmative sentence is repeated by the student, a thousand cycle note will be heard. This is the cue that the student is to give the negative counterpart of the sentence. Ya zo da alƙalami. Bai zo da alƙalami ba. Ni. Na zo da alƙalami. ban zo da alƙalami ba, ita ta zo da alƙalami, ba ta zo da alƙalami ba, su sun zo da alƙalami. Ba su zo da alƙalami ba, mu, mun zo da alƙalami. Ba mu zo da alƙalami ba. que kin zo da alƙalami ba ki zo da alƙalami ba jiya an ɗauki sababbin ma'aikata jiya ba ɗauki sababbin ma'aikata ba. Albashi Jiya an ɗauki albashi. Jiya ba a ɗauki albashi ba. uwarsa ta zo da ruwa. Uwarsa ba ta zo da ruwa ba. Pronoun Uwarsa ta zo da shi. uwarsa ba ta zo da shi ba. Yaron Uwarsa ta zo da yaron. Uwarsa ba ta zo da yaron ba. Pronoun uwarsa ta zo da shi uwarsa ba ta zo da shi ba ta ɗauke ‘yarta daga gidansa ba ta ɗauke ‘yarta daga gidansa ba yara ta ɗauke yara daga gidansa ba ta ɗauke yara daga gidansa ba Halima ta ɗauke Halima daga gidansa. Ba ta ɗauke Halima daga gidansa ba. Komai ta ɗauke komai daga gidansa. ba ta ɗauke komai daga gidansa ba. Shehu ya ɗauke dokinsa. Shehu bai ɗauke dokinsa ba. Alƙalami Shehu ya ɗauke alƙalaminsa. Shehu bai ɗauke alƙalaminsa ba. Halima Halima ta ɗauke alƙalaminta. Halima ba ta ɗauke alƙalaminta ba. ‘Ya Halima ta ɗauke ‘yarta. Halima ba ta ɗauke ‘yarta ba. ta zo taro jiya da yamma. Ba ta zo taro ba jiya da yamma. Gida Ta zo gida jiya da yamma. ba ta zo gida ba jiya da yamma. Ofis Ta zo ofis jiya da yamma. Ba ta zo ofis ba jiya da yamma. shi ya zo ofis jiya da yamma bai zo ofis ba jiya da yamma ni na zo ofis jiya da yamma Ban zo ofis ba jiya da yamma. Ku Kun zo ofis jiya da yamma. Ba ku zo ofis ba jiya da yamma. su sun zo ofis jiya da yamma ba su zo ofis ba jiya da yamma mu Mun zo ofis jiya da yamma. Ba mu zo ofis ba jiya da yamma. Ke Kin zo ofis jiya da yamma. Baki zo ofis ba jiya da yamma. Dokinka ya harbe ta jiya. Dokinka bai harbe ta ba jiya. Halima Dokinka ya harbi Halima jiya. Dokinka bai harbi Halima ba jiya. Shi Dokinka ya harbe shi jiya. dokinka bai harbe shi ba jiya. Musa Dokinka ya harbi Musa jiya. Dokinka bai harbi Musa ba jiya. su dokinka ya harbe su jiya dokinka bai harbe su ba jiya Musa da Halima dokinka ya harbi Musa da Halima jiya. Dokinka bai harbi Musa da Halima ba jiya. In the following drill, omit the noun subjects when making the negative transform. na manta irin aikin Musa yanzu. Ban manta irin aikin Musa ba yanzu. Shehu Shehu ya manta irin aikin Musa yanzu. bai manta irin aikin Musa ba yanzu. Halima Halima ta manta irin aikin Musa yanzu. ba ta manta irin aikin Musa ba yanzu. Mu Mun manta irin aikin Musa yanzu. Ba mu manta irin aikin Musa ba yanzu. Grammatical drill 712. Negative of nominal. Change the word order of each sentence, as illustrated by the first one, after the 1000 cycle note. Lafiyar Halima ba kalau Halima lafiyar ta ba Musa lafiyar Musa ba ƙalau ba. Musa lafiyarsa ba ƙalau ba. Halima da Musa Lafiyar Halima da Musa ba ƙalau ba. Musa da Halima lafiyarsu ba ƙalau ba. Further drill Lafiya ta ba ƙalau ba. Mu Lafiyarmu ba ƙalau ba. Su lafiyarsu ba kalau. Further drill. Lafiya ta ba kalau ba. Mu. Lafiyarmu ba kalau ba. Su. lafiyarsu ba ƙalau ba, shi lafiyarsa ba ƙalau ba, kai lafiyarka ba ƙalau ba, ita lafiyar ta ba kalau ba. Grammatical drill 7-2 Variation drill Me za a yi da ruwan nan? Alƙalamin Me za a yi da alƙalamin nan? saƙon me za a yi da saƙon nan halima ba ta zo ta ɗauke ba uwarta uwarta ba ta zo ta ɗauke ba ‘yarta, ‘yarta ba ta zo ta ɗauke ba? Shehu Shehu bai zo ya ɗauke ba? Masinja Masinja bai zo ya ɗauke ba? yaro yaro bai zo ya ɗauke ba babban akawu babban akawu bai zo ya ɗauke ba sababbin ma'aikata sababbin ma'aikata ba su zo sun ɗauke ba? Bello da Musa Bello da Musa ba su zo sun ɗauke ba? Sannu da aiki shehu Rana sannu da rana shehu dare sannu da dare shehu hutawa sannu da hutawa shehu yamma sannu da yamma shehu a kawon nan ya zo da saƙon masinja masinjan nan ya zo da saƙon mutum mutumin nan ya zo da saƙon yaro yaron nan ya zo da saƙon. Yara Yaran nan sun zo da saƙon. And Unit 7.